يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ووث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da biyar shekarar musulunci wanda ya zo daidai da sha tara ga watan biyar watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawa da mu a wannan masallacin na annur wanda ke madaira idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na bulughul maram min adillatil ahkam na shaikhu malami alhafizu ibnu hajar al-asqalani idan ana biye da karatun muna kitabul jihadi kitabul jihadi shine kitabi littafi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka mu rike hadisai da dama a ciki yau za mu tashi hadisin abu sa'idin al-khuduri hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya ga mai ta hakikin samir shahi na ɗari uku da tis'in da hudu kamun haka akwai 'yan tambayoyi kamar haka <clears throat> wannan na farko ba tambaya ba ce <laughs> kamar nasiha ce yake yi yana cewa don allah ala malam don allah a gayawa masu rubutu a bayan rigunansu cewa su rinka koma baya don suna suna dan dadan mu daga hankali ko wani abu mai kama da haka suna ɗauke muna hankali to wannan shi na <laughs> ambata wai masu riguna a baya masu masu rubutu a riga a baya ina jin wannan dai abin da ya faɗa kenan kuma an karanta abu na gaba shi ko tambaya ce ya ce malam yana halatta ga malamin makaranta ya yi fasin ɗin ɗalibi idan ya roƙe shi ko da bai ce jarabawa ba to haka ya ce malami dai amana ce aka ba shi, kuma ilimi amana ce kuma gasgatar da mai gaskiya gaskiya ce karyatar da mai karya gaskiya ce ko sannan gasgatar da mai ƙarya ƙarya ce kamar da ƙaryatar da mai gaskiya gaskiya ce ƙaryatar da mai gaskiya ƙarya ce to duk wannan abubuwa hudu su ne aikin malami ya tabbatar da gaskiya ya goyi bayanta shi ba mai gaskiya gaskiya shi kori ƙarya shi faɗa da ita kuma shi ƙaryata duk wani mai ƙarya wannan ne aikin malami zaran ba kai haka ba to kayi zalunci ka ci amana ga aikinka saboda haka a kiyaye tambaya ta gaba don Allah malam don Allah malam tambaya ta ita ce me hukuncin mace wadda ta buge mutum ya mutu shin za ta yi azumi ko komi za ta yi idan za ta yi azumi ya azumin zai kasance tun tana domin tana takan yi al'ada ta jini ina jin wannan ai in ya fahimci karatuttukan da suka biyo baya musamman babu sauni ko babu siya dungurungun dai watan ramadana wata mai alharma mai daraja aka ce idan jini ya zo a dakatar da azumi bale wani kuma na daban saboda haka ko ne ko kafar azumin kafara kisa ne ko azumin kafara jima'i ne da azumi ko dai wani irin azumi na idan jinin haila ko nifa suka gitto tilas dole a bari don ko an yi babu shi a daga cikin sharuɗan ingancin azumi na taharatu min damil haidi wanda fasi ko saboda haka ko an yi ai babu shi saboda haka in dai abin da ya danganci fara na don an ce shaharaini aini? wannan ko da ba a faɗa ma ba nususu na daban sun tabbatar da al-qudratu wal istina'atu duk abin da ya fita daga karfin dan adam to ba a lisafawa da shi saboda haka dai ta fara kafara din idan idan jini ya gitto mata na haida ko na nifasi sai ta dakata ran da dai jinin ya ɗauke inda rana na ran nan dai abba bata azumi wa shi gari sai ta daura wannan shine kaida wannan tambaya ce kuma kamar ba da shawara da jan hankali ga 'yan uwa kila musamman za a samu munasaba wadda za a karanta ta don saboda tana cikin yan matsalolin ka damuwa wasu yanzu yana magana ne akan matsalar yan shi'a kila ko ban karanta ta ba ana iya fahimta duk da dai akwai tamboyi biyu ƙasa wadanda ya kara bisa ga wannan amma abin da yake cewa assalamu alaikum ala gafarta malam bayan haka malam dan Allah yana buƙatar a faɗakar da ‘yan uwa domin na yi wata zantawa da wasu ‘yan uwa game da matsalar shi'a a ƙarshe abinda suka suke nunawa shine tun da aka yi amfani da kalimar shi'a a 2007 wurin zaɓe aka yaudari 'yan shi'a don su a wurinsu an yaudare su ne an yaudari 'yan shi'a ne kuma ya kamata a tausaya musu wato yana magana nuhin waɗanda ya tattauna da su ehin su a wajensu suna nuhin 2007 ah, na zaɓen da aka yi sakwato to wai an yaudari 'yan shi'a to kuma ya kamata a tausaya musu ah, a bakin waɗanda ya magana ya ce a ƙarshe suka ce su a wurin su duk malamin da zai yi wa'azi game da 'yan shi'a a yanzu ba za su saurare shi ba domin ya kamata a rungume a rungume su yasa kausayin bracket ya ce yan shi'a don Allah ina bukatar a yi mana faɗakarwa game da haka ina da mun ji wannan magana kuma kowa ya fahimce ta kadiya yan shi'a za mu tattauna game da ita a baya ko ko ce a nan gaba insha Allah kuma da irin wannan fahimtar ko ko wannan rudu da ka samu wasu ko ba haka ba ah, wannan tambaya biyu na ƙarshe da ya ƙara na farko ya ce ƙarin bayani game da zaman raƙumma ina da an tuna hadisir nabi sun yi hana a yi zaman raƙumma mun yi karatu game da wannan sannan ce ƙarin bayani game da dogaro da hannuwa wurin tasowa a cikin sallah ko wurin sallah na cewa ana sa hannuwa a yunkuro da su ko ko da goya za a taso wannan duk alhamdulillahi a cikin karatunmu na bulugul maram mun yi shi kuma da tafsi sa'annan ya ce menene hukuncin kashin tsuntsaye harbin tsuntsaye to in na farauta ne babu illa ana yi amma wanda ba na farauta ba manzo sallah sallan ya haramta wannan kuma na ƙarshe kila tambayar za ta faɗo cikin karatu don haka zan dan jinkirta mata kaɗan din munasaba ta ta yana magana kan wasu hadisai na guda biyu da kila yana ganin kamar sun buga to la'alla kila in muka zo karatu na musamman da yake suna cikin babul jihad duk da ina jin mun karance su amma munasaba za ta sa mu dawo kansu kila mu yi bayani a gaba insha Allah don saboda kada mu ci lokaci da yawa عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبسطنا سبايا يوم أوقاف لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات nisa'i illa إلا ما ملكت أيمانكم game da kama bayi har yanzu muna ciki idan ana jihadi na musulunci idan aka kama bayi halat ne gare ku ku musulmi masu jihadi ma'ana waɗanda aka karfiya da su aka kama su suka fada hannu to ana kiran su bayi halak ne a matsayin suna mata gare ku halak ne ma'ana kuna iya raba su na matsayin suna bayi kuma kuna iya zuwa gare su sawa'un suna da maza ko ba su da maza duk wanda an ka kama ko da tana da miji da zaran dai ta ki kalimar shahada aka yi bugu aka yi yaki aka kama ta faɗa hannun musulmi shikenan aure ya lalace aurenta da wancan shi kenan ko da ba a bace ya saki ba ko yana raye aure ya lalace suna daga cikin wuraren da aka ce ma alfasku aure ya warware babu cewa na saki da zarar da sun yi kuskuren da ba su musulunta ba bai musulunta ba ta musulunta ba bai yi saranda ba bai ce zai ba da jizya ba ko a yi zimma a kulla alkawari ya yi taurin kai aka buga in buga suka faɗa hannu matansu kan haka shi kenan aurensa da waɗancan maza ya lalace sannan a lokaci guda ku kuma in an ka raba muku ko musulmi ko wani an ka bashi bayawa halacce gare shi sawa'un tana da miji ko ba ta da miji sawa'un ta musulunta din ko bata musulunta ba din a hannu ne wuri guda ɗaya na aka zuwa ko ko ya halatta namiji ya tara da kahira kahirar da ba a halin kitabe ba wasaniya ɗan bota mu gumki shine shine in ya kamo ta wajen yaki ina fata mu gani wannan hadisi sun ka nuna mana haka nan tafsil da yawa game da shi mu karanta mu ji Abu Sa'id al-Khudri yace asabna sabaya yawmi awqasil mun samu kama mu sabaya mata yanda an kama sabaya mun kama sabaya kama mu mata kenan yawma awqasil ranar da muka yakin awqas awqas wa ismu wadin min audiyati hauzana wa sunan wani bagire na daga cikin wadi rafi valley daga cikin bagirgirai na hauzan hauzan yanki na na hunain to yace mun yakin auda su wurin nan wuri na sunan wuri to da muka kama su su waɗannan mata idan muka kama hunna azwajin suna da suna da mazaije can kafirai fataharraju sai su sahabban mu sallallahu alaihi sai sun karin ka kyama sun karin ka ganin laihi na cewa su tara da su ko su zanna su ne taharraja daga harajuna wannan wazin na arabiya mun san shi an san ai laysa alal a'ma harajun wala alal marid harajun to abin da harajun laihi to an ka ce taharraja ya ji laihi ya ga laihi kana sun kai wani abu sai ka kyamace wannan don kai zam laihi ta'assama ya ɗauki abin nan zunubi na kila gani ta zallama ya riƙe abin nan a matsayin zalunci na ta fassaka ya ɗauki abin nan a matsayin fiski na kila fahimce ni lokacin da ma'adib ne jabalin aka faɗa masa wancan hadisi a ta dari ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala ya yace Allah wa rasuluhu alam sannan annabi ya faɗa mai haqqullahi ala al-ibadi kaza kaza wa haƙƙun ibadi alal lahi kaza kaza sai ce afala afala ubashirun nasa qala la fayattakilu ko kakka ba su bishara su rafa shi yace sai aje wanga labari tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masa ya hana masa ya faɗi ana nan ana nan ana nan ana nan sai shekara ta goma sha takwas bayan hijira shekara ta goma sha takwas bayan hijira Allah kalli dai shekara takwas da rasulun sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ma'azin da jabalin yana sham siriya ta yanzu sai aka yi annoba sai suka kama rasuwa aka yi ta rasuwa gida ne a ɗaya rana an yi sai da ya bizne cikin ɗaya ne da jikoki ne mutum takwas abin ya jero kuma ga nassin hadisi ya tabbata ba a fita ya ce ya Allah idan ka rubuta min ya zama shahada garan ni dan aljanna ne Allah in ka rubuta dan aljanna Allah kar ka sa in ƙetare wagga shekara ka karban cikin wagga wagga matsala to cikin wannan annoban kuma da kare addu'a sai ya kwanta bai da lahiya turan da ya ji alama cewa Allah ya karɓar masa addu'arsa lalle kwanaki ne sun taho sai ce ku zo ku zo ku zo bari in ba ku wani hadisi da na ji manzo sallallahu alaihi ya faɗa min kuma ya ce ka in faɗai amma dai bari ku jiya sai ya gama faɗi da ya gama faɗi yace na ce muku na faɗa muku shi ta'assuman ta'assuman dun gudun laihi laihin innal ladina kitimani don gudun in mutu kuma ni ɗaya ji shi in mutu ya zan kuma na ɓoye wani ilimi da mun sallah sun ya bayyana min bishiyar sa Sani abin da ka so in kawo nan ta asuman ta harrujan ila an fahimta ehe manzon sallah sallan ya ce inda abu sa'id al-khudri ya ce lokacin da aka kama su fataharraju su suka kama ganin laihina harajula su kwanta da matan da akwai suna da mazaje fa anzalallahu ta'ala nan take sai Allah ya saukar da aya wanga aya ɗaya ce daga cikin ayoyi uku da suka nuna haramcin mata da aka aura ko ko matayen da haramun naka aure su kai namiji farkon aya can wata aya ta musamman wala huma na nakaha aba uku da aka gama bayani sannan yace ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum har zuwa ƙarshen aya da aya ta dire an kai aya sannan Allah ya ce wal muhsanatu adafi na kan wadancan abubuwan da an ka haramta wal muhsanatu kalima muhsanatu a cikin alqur'ani tana da fassara uku ko in ce ma hudu al muhsanatu tana nuhin ƴaƴa waɗanda ba bayi ba za ta zo cikin tana zuwa cikin qur'ani kalimar muhsanatu iya wadda ba baiwa ba al muhsanatu yana zuwa kuma a mace ta kirki wadda ta ta ta kare kanta daga aikin banna innal ladina yarmuna al muhsanati sun ka je waɗanda ba su aikin banna kaga ba wai dole sai iya ko baiwa ba duk wadda ta kare kanta ba a to mata ba ta yi ba ka je ta muhsanati yana zuwa haka sannan yana zuwa al muhsanatu masu maza ba wai dole ko iya ba ba ko ku ta ta dan ta kare kanta ba a'a masu maza mace ma'auraciya mai aure to ita an to anan anan aya shi yasa Allah ya ce to daga cikin waɗanda Allah haramta muku wal muhsanatu Allah ya haramta muku matayen masu aure afwan Allah ya haramta muku ku aure wasu masu aure minan nisa'i na mata duk mace da adda aure Allah ya haramta muku ba ku ta ina cikin adaki akan hurrimat sai ce illa ma malakat aymanukum sai abin da kun ka fada cikin hannuwanku a matsayin bayi wayannan kan koda suna da maza to shikenan kila fahimta auren ya lalace wannan aya ita nuna mana cewa da duk an haka mu baiwa ta halatta ya nuna mana cewa kuma ana takin baiwa koda kahirata ko kahirata kana takin ta a matsayin baiwarka kila fahimta don nususu duk sun nuna annabi sallallahu alaihi duk waɗanda ya kamo bai gitta musu musulunci oho ko su musulunta ko kasu musulunta su matsayin bayina in sun ga dama sun musulunta walillahi alhamdu in sun ga dama sun ki musulunta tsaya nan su yi tabauta da walakanci su yi tayi dama don haka kila fahimta to wannan haka ne da sharɗin inda jihadi halattacce na Allah ya samu gani al'ayata akharajahu muslimun imam muslim ya da wannan hadisi wannan kenan ya nuna mana ababul jihadi duk bayan da sun ka fada ya halatta a take su abu na gaba gaba ta gaba sai abin da aka ce ma naflu wancan karatun da ya gabata mun yi abin da aka ce ma salbu salbu shine duk wanda ya kashe mutum a bashi kaya ne ko shine salbu wannan shatattar kaida ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam tun sannan har yanzu ba sai an koma shiryawa ba ko sai an rubuta rubutacciya ta tabbata imam malik dai ka cewa a'a ko yanzu an ka tashi aka yi jihadi sai in sarkin musulmi ko jagoran jihadi ya zartas amma duka raddu alaihi a fahimci wannan kadiyar to sannan ga wata kadiya kuma ita kuma daban don kan mu hada su waccan salbu aka cewa salbu ita ko wannan abin zamu naflu aka cewa naflu wanda so ana spelling din naflu na nafila nafila ta sallah abinda an naflu kai ko ba haka ba kai nafilatan nak ko ƙari gare ka me ya yi ni a ana zuwa yaki sai haga wani ya yi gumurzu ya yi faɗa na inna lillahi ya ba da rayuwa ta gaba ɗai ko ba haka ba ya yi kowa aiki to kuma ganima ga kowa sai an raba da shi ba da shi da to sai a yi rashin zaki da sa'a duk waɗanda ya kashewa ba su da komi ko ba haka ba hunta ya kashewa talakawa marasa komi ko ba haka ba saboda ni saboda shi manufa ce kawai aikin musulunci manufa ce ga ƙarshen kahirci shi ya manufa ce saboda haka ba za iya kai ba manufa ce tara dukiya ba bale sai ya dibi wancan ya ga huntuna ya dibi wancan ya ga mai abin gana ta san mai a'a shi ko gitta mai shi zai yi da zama guda ya je mutum saba'in ko ba haka ba shi ko wancan selecting ya kai zaɓi ya kai sai ya ga mai wani abu sai ya zaga ta bayani babu wanda ya sanya daka mai yuka ya faɗi to an ka kare sai tashi mai da komai shi wanga mai gwarzon wanda ya aiki kwanai ko ko eh, wannan sifa ɗaya kenan ko kuwa wata kasada ta ɗauka cikin harkar wani abu na da ba a yi ya ce a bari yayi inda za a samu nasara a bari shi zai yi kamar irin wada wancan ya faɗa cikin ganuwar da su ɗaina kaga wannan ai kasada ta mai mai abin nan ko ko wanda an kace ya shiga ya ne ku asirin su ko da ba ta gara ya shiga burtu ya canza kama ya shiga ya sassauro abin da sai sassauraro abin da suka yi dani da ni kasa wannan risk na don kaddara na gittawa a su gane shi kuma da an gane shi ya mutu to duk irin waɗannan abubuwa to shin akwai wani tanadi da an kai mai tunda ita wajen rabon ganima daidai wa da aka rabawa eh akwai shine abin da aka ce ma annaflu ya halatta sarkin musulmi ko kwamandan yaƙi. shi ɗebi wani abu na musamman wanda yana da kadari kila ko da rabo ne bai haka kai wannan ko ya ta rabo ne ya ɗiba ya bashi ya ce zan ba wani wannan saboda ku kun sani irin aikin da ya muna to wannan ya halatta ba rashin adala bane ba rashin komai bane to in an ka sa haka to duk wani wanda mai wata waibuwa ko mai wata dabara zai kokari ya sata dan ya san akwai wani benefit mai tuwa baya to saboda haka ana sa naflu ka'ida yana yana yiwa shugaba ma yayi yace kun san muna da matsala wani da wani da wani cikin kafirai to kwakkace mai su shi da kaza ya halatta a shari'a ko yanzu a ce wani ya yi gaza ya gudu a ce kwakkawo shi rai ko a mace na da dalilin kaza jazafin Islam shi aka ce manafi in akan sana'a na shi aka ce maj'ul in mun ka kuma babu bai'u ko ba haka ba motar ka ta bace abin hawan ka ya bace wani abu naka ya bace ka ce ko gano ma shi zaka bashi dubu kaza ju'ul shi ku amma in a wajen yaki kaza ma mati zaka bashi kaza naflu to ya halatta mu diba mu gani وعن ibn umara radiyallahu anhu ma بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكا abin da asariya dama akwai jaishu jaishu shine runduna ta gaba ɗaya da ta tafi wajen yaki to idan anka tafi to ana iya ɗan ɗiba wasu daga cikin rundunar daga soja ɗari zuwa soja ɗari biyar suka ci a istilahi na larabci kai ya kasa ɗari sannan kai ya wuce ɗari biyar in ya kasa ɗari ba a ce mai sariya in ya wuce ɗari biyar ba a ce mai sariya sai dai yana tsakanin ɗari zuwa ɗari biyar a yanka su a tura su ta su yi wani abu kila an fahimta ko akwai wani ɗan kawai na kafirai wanda ko da ba don wata matsala ba ana son biya ɗan gama da su a yi karin kumallo da su ko kuma gudun aka yi sun an fahimci suna da wani sun samu wani leakage na musulmi iyan kaɗan yi sauna-sauna za su wa musulmi ɓarna ta wannan gehen ko su watsa shi ga inda aka sun akai kai su tona asirin ko kuma su kaskaran kansu su yi ɓarnar bayan musulmi sun tafi sun baya ajiye su da 'yan su da 'yan ƙananan yara su yi musu saɓake cikin dare to don gudun irin waɗannan abubuwa shikenan sai a yanka wasu jama'a daidai masu isa wannan garin su tai su kai musu hari cikin dare a kashe na kashewa a kame na kamewa a kwantar da hankali game da su kila a fahimta to irin waɗannan da aka ɗiba inda daddare sun ka tahi kuma ba su kasa mutum ɗari ba ba su wuce ɗari biyar ba sai a ce musu sariya inda rana na sai a ce musu sariya a loga ana kaka cewa sariya da daddare sun ka tafi sariya a ƙara alifin maddi da rana sun ka tafi kila an fahimci wannan ehin to manzo sallallahu alaihi wasallam ba'atha an nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan manzo sallallahu ya aika wata yar runduna ta yaki wa ana fihim in ji abdullahi bin umar yace wa ana fihim ina cikin su ina ya tura su qibala najd nan bangaren najadu qibala tijaha nahiyatu najd wajen najadu najadu najadu biyu na bangaren iraki ana ce mai najadu bangaren riyad ta yanzu ana ce mata najadu Najadun iraqi wa najadul tihama kila fahimta amma wannan najadul iraqi na kila an fahimta musallaf ya tura shi can fa ghanimu ibilan kathiratan suka samu ganima ta raƙumma masu yawa fakanat suhumanuhum itnai ashara ba'ira kowane rabo ne sai da ya samu rabo raƙumi raƙumi goma sha biyu rabon mutum guda kuma aƙallan dai ko musan adadinsu ba sun hi ɗari sun ka'ida kenan sun hi ɗari to kowane sai da ya samu rakumi goma sha nawa raƙumi goma sha biyu to ku fahimta ƙa'idar sariya fa pat na daga cikin sojojin men abin nan men group ɗin fa saboda haka duk abin da an ka samu sun ka taho da shi da yan zaman gida da waɗanda sojojin duk su ma ba gida suke ba kan aikin aiki ko ba haka ba da su aka rabawa kila ku fahimci abin to kaga amman to su da sun ka tai sun ka dawo da wadanga da asai azzanne nan kaga akwai dan wani bambanci don haka wa nusilu ba'iran ba'ira sai haka kara musu raƙumi raƙumi ban gane an gane ai saboda su da sun ka tai wanda ya tafi za a dan ƙara mai wani abu kaga ana haka ne kaga kenan kamar irin dan alawansu haka ka koda ba ƙara mai ta hanya abinda an ka samu na ganima ba kira cikin salari ne in ya zan sun dan ta wani abu sun ka dawo na sati ɗaya ko sati biyu to ana dan ƙara musu wani abu cikin salari ko ba haka ba a matsayin allowance an fahimci wannan to shi na ana ana ana ce mai tanfil ko ana ce mai naflu ko ana ce mai tanaffulu ƙari malaman sun rigima sosai game da hadisin ya ya faru shin shi kwamandan su shi ya rabu ya ba su wannan ko ko da an ka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amsa wa da imam muslim ya bayyana a wasu hanyoyi da an kai tahitan shi komanda sai ce to shikenan kun ga wanga na ganima ne kuma za mu kai manzo sallallahu alaihi wasallam araba da kuma amma saboda ku ku dan wahala ko wani ya roke roke rakumi guda guda shi ya ba su wannan nahnu da an ka taho aka zo wajen sauran jama'a aka koma rabo sai sun ka samu rakumi goma sha biyu plus da wancan nahnu manzo sallallahu alaihi wasallam ashe yayi ya tabbatar da rabo ne ko ba haka ba sai aka ce tabbatarwa ta kamar yadda ga mun za samu gaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi hakan ashe qatadatu da yayi wancan dun wanga hadisi da Abdullah bin Umar yake ina cikin su Abdullah bin Umar ba shi a komanda ba komanda su qatada to qatada na cikin su an gane ba to shi yayi wannan aikin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zarta mai saboda haka ana iya mutum wani abu fiye da abinda saura sun ka samu zummi dun wani aksara aiki da yayi kila an gani. mhm ko ba time kenan ko <laughs> yawa <laughs> muttafaqun alaihi sai dai wannan ba wakna kenan wa anhu qala qasama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma khaybara lil farasi sahmaini walirrajili walirrajili sahma da ƙa'ida yaƙi dole ana dibin hanyar yanzu irin gudunmuwar da ka basuwa to man sallah sallam ya yi wani kaso kuma a nan wanda ya zo yaƙi da ƙafa ya bambanta da wanda ya zo yaƙi bisa doki wanda ya zo yaƙi bisa doki kaga a gudu zai tsere mana ƙafa ko ba haka ba in ma an karɓe su a tserewa za shi ba a cin mai sai an cin mana ƙafa kila fahimta sannan shi ya faɗa doki ne ya faɗa doki ne ya bangaje ya take shi ko ya sare na tsaye ko ba haka ba saboda haka sai mun sallah sallan yayi ƙari ga mai doki akan haka in ka zo da wani abu na makamai wanda suna sauƙaƙe kashin makiya cikin sauri in dai mallakar kana dibarar kata hikimar kata to akwai wani abu da aka kara ma a asali ana ƙara ni rabon mutum biyu shi aka ba doki saboda haka mai doki in ya tafi kana bisa dokin ka kai faɗa da dokin ɗin, to sai a baka rabon mutum uku saboda shi doki matsayin mutum biyu yake gashi nan wa anhu daga abdullahi ibn umar qala qassama rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi yayi qasmu rana khaybar ya raba kenan raba lil farasi wanda abisa abin hawa bisa doki shi mai shi dokin ya bashi rabo biyu akula lil farasi ba lil ba lil farasi shi dokin sahamaini walil rajili shi ko dakarin mai mai tiya ƙasa shi da kari a Hausa shi dakarin shi ko ya bashi sahaman rabo guda kila an fahimta saboda haka in ka tafi bisa doki sai a baka rabo uku ke muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari wannan hadisi su malaman zamani na yanzu sun yi kokari su fassara mana da irin yanayin zamani an yi maganganu mai yawa game da haka nan daga cikin wanda ya rubuci rubuci ga wannan kadiyar duk da dai ba sallama mai ba a wasu wurare amma sun dan bashi maki a wasu wurare shine Dr. Yusuf Al-Qardawi ya manganu game da haka nan da yawa musamman abin da ya shafi jihadi da abin da ya shafi buyu'a da abin da ya sha wasu abubuwa na irin cinikayya ko wasu abubuwan da aka yi zamanin manzo sallallahu alaihi sun samu canji to yayi rubuce rubuce da yawa game da waɗannan Allah dai da yake an man kasura kalamuhu kasura haba'uhu ko ba haka suka ce wanda maganganu sun kai yawa kurakure ne za su yawaitu shi yasa sun ka kama shi da kurakure da yawa kuma ba mamaki saboda yanzu ya tsufa aya ya ta wayi da yawa amma dai ala kulli hal abin da kaso in ce ya magana kan irin harkokin zamani makaman zamani da yadda aka kasafa irin rabon su idan mutum ya zo yaki da su sawa'un na jiragen sama ne misali ga daren yaki an ba mu wanda ya mutum guda ɗaya ɗaya amma shi ya hawa ne ya walan kelo duk abin da aka to me ya hukunci ne in ya tafi da shi kaga kenan ai dole akwai wata falala gare bisa ga bisa ga falalar doki ko ba haka ba ko ko bisa ga irin falalar da aka ba doki zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko ni ko ko kai ko irin da ya mashin din ga irin wangana ya era boy ko ba haka ba mutum ko ko daga na yan high kilos ko ko ko na duk waɗanda kace musu na yan boko haram da sauransu ko mutum guda ya hawo mutum uku baya ko ba haka ba guda mai da bindiga nan guda mai da bindiga nan guda mai da ta baya kwattare su yana mutuwa nan ko ba haka ba to irin wannan to shi mai jan ni Allah da tin duk da Dr. Yusuf Qardawi ya magana game da su ya auna ta hanyar wani lissahi yayi ta auna karhin doki da ayyuka ne abin kalamin fawilin amma dai wanda ka so sai a game da haka na insha Allah ba fi na qa'imun bi zatihi yawa mai cin gashin kai ne wannan duk ana samun su da mun doki jihadi shine abin yi ko ko da jihadin na musulunci ya zo ana yi da kaga dole a koma karatu game da waɗannan ko ba haka ba dole a karanta akwai su ulumu da yawa ba a samun karatun su saboda wurin da za a yi applying din su babu to ba haka ba shi su aka dan jingine su amma alhamdulillah jazakumullahu khaira malama gabata sun shimfiɗa komai in bukata ta tashi sai a koma a karanta shi kenan sai a gani Allah ya taimaka wala abi daud ashama li rajulin wa li farasihi thalathata asmin kaga wannan ruwaya ta abu daud ta kara fassara muna don ta zo ruwayar bukhari ta muttafaqun alaihi cewa yayi qasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma khaybara lil faras sahamaini wani lil ta sahaman ko to shi ko lil faras an kace to wanda abin su dokin nawa za a bashi nan ba wadi ba Yan kun kula shi ce an kai dokin rabo biyu na zuta ƙasa rabo guda to shi wanda an bisa dokin fa shi ne aka bashi ga ba wadi ba ko to sai wata hanya ta bamu abu dawuda yace asahama annabi ya raba لرجل wani farasihi talafatu asumin mutum da doki ne rabu uku an ka ba su an gane a ya fassara muna kai da dokin ka rabu uku a shiga ga dokin ka shi adda biyu ka adda guda gashin sai ƙara fassarawa sahamaini li farasihi wa sahaman lahu karatun ya hita masha Allah sai mu koma wajen naflu har yanzu mu ƙara tun hayewa nafalu gida biyu na don kasance ya buga da wancan ga wani hadisi can da mun haƙari inda kun saurara ni nace cewa ni Abdullahi bin Umar mai bamu labari wanda komanda su komanda yaki da an ka tura su can shi yace to ga abin da an ka samu ko sai an kai manzo Allah ko amma bari in ba kowa raƙumi raƙumi sai ba kowa raƙumi raƙumi ko da an ka tura Allah tabbatar kuma sannan an ka raba sai kowa samu raƙumi goma sha biyu ko sha biyu na rabo rabo yawwa arabon yawwa sha biyu to abin da muka bida dukkan mu haɗe don fiƙo ne ka sai hitar ban ce shi na san shi akko da wancan ko ba shi ne ka so ba arabon to mun san kamo a yi rabo akwai wata ka'ida guda ga ganima shine mai khumusi kun san sai an hidda khumusi fa'alamu anna ma ganimtu eh min shay'in falillahi walil khusin har zuwa ƙarshe abin da ka son dai akwai khumusi dukiyar ganima za a tara ta gaba daya a kasa ta kashi biyar ya an kasa ta kashi biyar kashi ɗaya na gwamnatin musulunci ta a fahimta gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci da wakilta ta zamanin manzo sallah, sallam annabi shi ka wakilta gwamnatin musulunci ko ba haka ba saboda haka Allah ce duk abin da kun ka samu to Allah da manzo ne da zil da masakina da ibnu sabili su ya jera yace su adda bisa ɗaya bisa biyar din nan ma'ana wannan na gwamnatin musulunci na sai a cire shi duk rigimar da za ta hawan gwamnati to ciki ne za a yi ai da a samu income ko ba haka ba hmm. saboda shi jihadi ana yi ne ko tara dukiya ba illata ba ka tahi za mu gabatar da wannan ko za mu yi wannan ka tahi jihadi da ni a ci nasara kuma ka samu kuɗi ka samu ganimoni ko ba haka ba eh matar ka ta ce wallahi aikin gidan ga ya ka ta ce hankuri jibi za ta yaki ai zan samu ki boya ko ba haka ba za ki samu bayan da shi kaɗan ta tallafa miki aikin gida jaza akwai wanda ka tashi ya rasulullah Allah talauci ya min yawa da Allah in jihadi ya samu a taida ni in jihadi ya tafi Allah annabi a sa suna na ko ya dan samu wani abu annabi ce to ka jira annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kan manta wani ya sanar ya rasulullah na so a biya min sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai da mata ce na bi da mata to nawa ne sadaki ya ce annabi fa da yawa dinari ya ce dinari dubu ko dubu hudu na dan manta mai yawa na manzo sallallahu sallan da ka din eh, sadaki abin ga isna ashara ukiyatan to sai ya ninka wannan na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam a ah! ɗayan ku ce sa yanka mai sadaki kaman mai zuwa bayan ya bayan gari ya gina kuɗi haka dai ka to ka ce kaza kaza kaza ina ba ya ba mu da su yanzu amma dai ka bari in an ka tashi zuwa jihadi sai a saka in ko in ko yayi sa'a an ka tashi ne kaga sa'a kenan ya ka sa'a kenan na ai kaga sa'a ta ha to tunda bai aure duniya ba sai aure lahira raba kuri inu shi kenan saboda haka a jihadi babu illa game da haka na, a wuri biyu na an kasa ko da ka sami ya samu kuɗi bai da illa ta jihadi da aikin haji ka ce aikin haji da niyya kuma in ka tafi ka yi sayen kayayyaki saboda nan suna tsada ka sassawo babu illa mhm, mu kiyaye da wannan to abin da muka so mu ce yan kasa kashi biyar kashi ɗaya na gwamnati na to gwamnati duk za ta ɗauki wannan takali wanda ya mutu ana biya sai bashi ta biya mai wanda ya butu kaza wanda bai da kaza a biya mai wanda bai da kuɗin aure a yi mai gyaran tituna gyaran wuta ruwan talakawa kaza kaza duk a ɗiba take a yi ibnu sajilu almasakinu eh, alyatama duk a ɗauki nauyin su eh duk gwamnati za su wannan abin sannan shi khalifa ko shi shugaba kuma abinci ne ciki aka ɗiba a kiɗiban mai abincin shekara guda haka su Umar da Usman da Ali da sauran shi aka a keɓe ma khalifa abincin shekara guda shi kenan da sauran duk wasu abubuwa da sun ka taho waɗanda irin da waɗanda an ka sani na maintaining na kayayyaki na jihadi sauransu sayan makamai suna ciki safansarin wasu abubuwa suna ciki da dai duk abin da malamai suka yi mutum ya yi tafsilin waɗannan cikin majami'ul fatawa duk an yi wannan bayani cikin a kashi guda fa ɗaya bisa biyar sauran hudun shi ne aka gangamewa sannan a raba masojoji kuma can aka raba shi ba a tahowa gida can daji aka raba shi saboda ga ba a ujuru ko duk wanda ka gani da dan rabona ko ba haka ba eh amma in ka dawo gida wannan dan surkowa ko kuma a rasa ganewa kuma ya fara rantsuwa kamar ka gani kenan saboda haka araba tan daji sabin da muka magana ina aka nafu kamu araba biya a cire kumusi ko bayan an raba biya an cire kumusi cikin hudu kamun araba ayi ko ko yaya to akwai annaflu biyu naflu biyu akwai naflu qabla al-khumusi sannan akwai naflu ba'da al-khumusi naflu qabla al-khumusi wanda aka yi kamun ma araba sai a yi shi akwai shi irin wanda da yayi shi ko wannan inda aka yi ne idan an ka ba ku wani extra ko ku wani special duty na musamman wanda kusan kila ba a san da shi ba cikin aikin kwaɗowa ta yi sai an ka zazzaɓi waɗanda an ka san ‘yan kota kwana nan ko ba haka ba ‘yan sai da raina duk a mutu to an ka sako na wannan in wannan na to ni to ana alhumusu ana annaflu qabla alhumusi an fahimta to amma in ba a yi special duty ba yanzu na gama gari na cikin gama gari ka fi kuwa kokari to ba a baka illa ba da alhumusi an fahimta ya sosai ko shessa wancan hadisi in kuka gani na katada na abdullahi bin umar ai wannan da ba an ka dige su ko sun ka tahi sariya shessa duk ta yi musu to shi ko wanga hadisi gashi na ma'arib bin yazid radiyallahu an qala radiyallahu anhuma inda ma ce radiyallahu anhum don huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun dushi wannan ba duk shi da shi da baban da kakan ai kun tuno shi shi a cikin riyadu salihin ba shi na baba ne zai aje an kuɗi wasu kuɗi na sadaka ba ma ke masallaci yana kyakkya ta baba ne ya ta shi ka ɗauka ya kwashi a ta ya ya zuwa gida ce baba ka ga sadaka nan ta kani Allah ya ba ya ce a Allah kana dana in hidda sadaka kuma ka kwashe Allah kana mai shi ya ce a baba to ai sadaka kai ko ba haka ba kenan alhamdulillah ko mabukaci an kace kuma ni ana fakiyo kun ga kwashi rigima ha wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai ce laka ma akhasta ya ma'ani wa laka ma waita ya yazid ma'ani ibn yazid kai yazid baban abinda kai niyya shikenan ka sami ba lada ba sadaka tayi kai ko ma'ani abinda ka doka tunda muku tadin na an kace ko kai ko abinda ka doka naka na dauki a ganka lahiya lau to shi ma'ani in kuka diba sai a ah, shi nawawi yace wa an ma'ani ibn yazid radiyallahu anhum yace li annahu wa abahu wa jadduhu wa jadduhu sahabiyuna duk sahabbai قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم ذا الله ينا cewa لا نفل إلا بعد الخمس باء نفل sai bayan khumusi an fahimta kidan kuma fassara ba an gano hadisi ba a nafilu sai an ga inda babu aiki na musamman kuma wannan dama ba na musamman na ba in mun kaji ba asalin hadisin yawwa shikenan to in haka na ya akai to da aka kare kasa kashi biyar mu shi ɗaya bisa biyar a ajiye shi na gwamnati na sannan hudun sai a wargaje shi a raba sojoji sannan ciki dama shi khalifa ko kwamanda ko shugaban yaƙi ya san masu kokare kila ma ya listinsu sai ce to da wani da wani da wani da wani da wani yi listinsu za mu ƙara musu kaza cikin humusi cikin khumusi za ba ma'ana ba a taɓa dukiyar sauran jama'a a tun abin da yasa musulunci ya iya adalci ko musulunci yana kiyaye mashari filin na mutane yana kiyaye shi in yanzu an ka ce to jama'a ina wanda ya bada rai ne an jama'a ba hawa ko ba haka ba to ka kitar da hannunka shi kuwa ne tar da hannu ne wancan ya tasowa amma kai kana ji kana gani kai ka zuke don ka ji an ce ba hawa to Allah ya ranka zabe su ka tai sun ka dawo an ka ba su wani abu ko gaba ga idon ko an ka wasu kana da wani kyashi inda kana da kana da kana ka san adalci ka san mutunci ko mi an ka ba su ma inda kana da ma hankali zaka ce da Allah mu kara mai ko ba haka ba wallahi mu kara mai don aikin da yau ba mu yi ko ba haka ba amma so da yawa in ba haka an kai ba cewa aka yi faya kun ka tafi gaba ɗai ko ba haka ba a ba ku muni ku tsaya ku tafi a ba ku muni ku tafi gaba ɗai a dama ciki tun harko a cire su a musu kari an ba a sosuwa ba ka kama harare harare ni wani yayi an haƙara mai cikin rabonka ko ba haka ba to irin wannan ba a ba cikin rabonka sai a raba daidai ko an ba shi haƙƙi ne eh to wannan gwamnati ta ga sun dace bar su ƙara ba wani ba rabonka an ka diba ba ina ganin ku fahimci wannan abu na gaba ana iya faɗin nafil za a yi kari tun ba a dawo ba tun ba a dawo ba in ana yara a ce dawa dawa za suna wuri kaza muka sun akai hari kun san yan garin nan yan ta'adda na yan iskan kan suna to amma na baka mun ba ku garancin kwattahi ya dawo to mota kau ko ba haka ba da gidan zama ko ba haka ba da kaza ai ai ai mai bushara tun bai tafi ba ana haka nan ko ba haka nan ana yi dun dibara ta alharbu kudwa kai kokarin ka kwamanda ta a turmuje musulunci saboda haka iko wacce dibara da za yi ko ba haka ba ko ta farfaganda ko ta siyasa ko ta tarwa, kai dai musulunci ya ci gaba kila an fahimta in sai da haka nan za a yi sa kuɗin zuba kuɗin musuluncin ya ci gaba an fahimta ko mhm. fala wallahi malil aishi min khair wala dunya idha udima al haya'u a mai mai mi mai alfi mai alfazabi ka cewa cikin ƙarshen al-20 idza dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya ko ba haka ba baitin na karshe na cikin 20 yace idza dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya in dai addini bai cika ba to Allah shi wadan duniya duk kuɗin da ka samu da mulkin da ka samu da iyawa da barbaru da aggare ka in dai ba su ci da musulunci gaba ba to Allah wadan ko kaga ka da ya tuba tubi da yawa karshe sai rufe da kirki ko ba haka ba mhm. duk da ya tuba tubi da yawa ta وعن حبيب بن مسلمة رضي الله ana ce mai rumi habibu na rumawa saboda ya gwada musu bane mujahidina da shi da kahirai to kamar abin da bahaushe ka cewa abin da bahaushe ka ce haka nan ba haka yake ba kamar annabi da kadiri <laughs> bahaushe ce haka nan ba ba haka ba to habibun habibu haka yake shi sa aka danganta shi ga rumawa dun yakin da aka yakin rome ya hido ya ya ya ya abinda ya gwada ya gwada jarunta da zaka lau khair ya gwada jarunta shi sa sun ka kama danganta shi ya anka ce habib bin maslama ya anka ce habibu a ce wani a ce habibun rumi habibun rumawa wato sun san shi Mhm. Shina cikin mujabu da'awa shi cikin mujabu da'awa habibu ibn maslama yana cikin sahabban da in sun ka to kai dai Allah kai ma roƙon bala'i don ta karbu ko haka ba habibu ibn maslama radiyallahu anhu qala shahidtu rasulullahi yace na gani ga idona wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ga idona na gani nafalar ruwa fil bada'ati wa thulutha fil rada'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yaki za a faɗa ma bala'i ya san cewa to yanzu ana ɗan ƙasa a gwiwa amma bari ya buɗe wata tsoha wadda kila kowa zai jajirce annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka tafi yaki yanzu to na mai alƙawalin zan bashi ɗai bisa hudu na duk abin da ya samu ɗai bisa hudu ga duk abin da an rubu'u kina kun fahimta shine nafsu duk abin da za ka samu to gwamnati ta alƙalin za ta ƙara ma ɗaya bisa hudu kila an fahimta to aka yi hakan a ce aka yi zu aka ɗan ɗiba irin da bara yaƙi aka zauɗi aka gudu aka hito amma an ci da kyar to yanzu a koma fa to san tun da ɗazu da kyar ka hito to yanzu ba ba abu ɗan kaɗan ka sa a koma ba sai mun sallah sai ko yanzu ko koma ya dawo za a bashi kuma wani kaso a sulusa dai bisa uku na yanzu ya handa zuwa ko kira kiyaye na yanzu ya handa zuwa yanzu za a baka a sulusa in ka koma bisa ga duk abin da ka samu shi yasa ce shahidtu rasulullahi na halarci yaki da manzo sallallahu alaihi wasallam na fara yayi kai an rubu a ƙarin farin ɗayan ra dai ɗaya bisa hudu fil bada'ati ga ɗaukar farin harin farko ɗaya bisa hudu ya ce wasulusa ya koma cewa zai ba da ɗaya bisa uku fin raja a ɗauki na biyu ɗaya bisa uku a shi abinda muka so mu samu ana faɗi kamun ma a sahi zai ƙara ciɓa mutane kila fahimta kamun ma a sahi zai ƙara ingiza ka kamar yadda ni kamar yadda ya halatta a yanka a koma ƙari ko ba haka ba na zuba an ce kaza kaza ba to yanzu plus kaza kuma in kattaji Allahu abu dawuda وسعوا ابن الجارودي وابن شبان والحاكم حديث غراب الكارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينكل بعض من يبعث في السرايا من السرايا النبي هنا قال cikin wancan hadisin na yasa dole za mu sashi annabi yana naqlu ba'du man yab'athu min as-saraya ga wasu daga cikin sashen waɗanda ya aika ga sariya yana musu ƙari li mu kasa kun ji ba ga kawunansu su katsu kaɗai musamman su zai ƙara ma siwa siwa kasami shi, ban da rabon sauran duk mayaƙa sojoji ban da shi na musamman ana musu ƙari kila an gane wanda aka ƙari qabl Mustapha muttafaqun alayhi to nan za mu sa insha Allah ai hakuri da wannan da yake dan lokaci na abin nan da kwata bari dan wani da minti biyar in kan yi wani bayani na wata abin nan an daɗe ana tambaya ta game da ita sawa'un a wajen karatuttuka ko ko wajen dai jama'a ana nan dai kwanakin baya malam alhaji aminu adashi ya kawo mana ita ya ce awa ya kamata a kawo mutane bayan tambayoyin da suke game da wannan lahi al asma'ul lahi al-husna waɗanda wannan mun ka sani da suka tambaya mutane da yawa <laughs> har waɗanda kila zabban mamaki bai kamata su yi magana ba don ta an ce mutum yana matsayin malami mai wa'azi ta ga bai kamata wata magana ba ga duk abin da bai sani ba ko wala ta kafa ma da salaka bihi il inna sam'a wal basara wal fuada eh har mutum ta hito gare yanzu an zo da wata ana canza sunayen Allah wai ana sa wasu wanda ba sunayen Allah ba ana kaza ana kaza ana ana ana kaza ana kaza yace yanzu yan wahabiya <laughs> wai yan wahabiya su muni kenan ko <laughs> wai sun sun sun yi asma'ullahi husna daban waɗanda ba na ba waɗanda an ka sani ba ba irin waccan da sani Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al-Quddus as-Salamu har zuwa ƙarshe sun fara da ar-Rabb ar-Rahmanu al-Maliku al-Malik kaji ba duk sun barka ta ga ko haka yake cewa to ala jazakallahu khairan to shi ya kamata a yi bayani game da su hakikanin gaskiya in takaita muna waɗannan Asma'ul al-husna shine waɗanda malamai a baya bayan nan malamai na Allah da annabi sun ka tabbata sun ka tsamo a cikin alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su ne sunayen Allah waɗanda aka siffanta Allah ko aka kiran Allah da suwa kuma sun samo su akan duka babu ɗaya daga cikin su wanda yake ta a cikin alkur'ani ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da yawa akwai ma wani littafi da ya dan gajere karami ta samani zo da shi alqawaidul musna na Muhammad ibn Salih al-Usaimin ba shi ɗaya ba littafai da yawa magabata sun yi littattafai game da asma'ul husna amma dai wannan gidan kowa ana iya samu ne ko ko masu sai da littattafai nan kana iya samu ne a ciki ya bayani sharuɗa na asma'ullahi husna wadda aka gano su da sharuɗansu da yanayinsu da ma'anarsu sannan ƙarshe da su asma'ullahi husna ɗin nan waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala janna, su din waɗanne na to sannan cikin littafin da kai ne ya tsaya ya tace su ya su akan nashi kokari ya ambata su ya kawo wajen suna tamanin da wani abu a suna tamanin da ɗaya daga cikin sunayen Allah waɗanda sun ka fito cikin alkur'ani tamanin da ɗaya in muna neman tis'in da tara an samu tamanin da ɗaya nawa suka rage sha takwas ko sha takwas ya dudduba cikin hadisai ya kawo goma sha takwas duk sun fito cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aya dai ba sai an faɗa amma ba da an ja ta kafin aya ta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ga hina aka sawo su gehe aka yi takarijin su malaman hadisai sun yi takarijin su magabata da na yanzu duka dai cikin hadisan babu wani ɗaya cikin manya manya malamai manyan utabaru bihi wanda aka ɗauka malamin hadisi na da ya magana game da ko ko ya ce hadisan ba su inganta ba to wannan ba wani abu na ba illa shi na sai yan uwa musulmi na sauyi suka tashi su suka yi umarni da wannan suka rubuta waɗannan sunaye a kan wannan tsarin da an kayo shi ne suka rubuta na kuma kowane daga cikin waɗanda sunaye da a ce ka dashi muna baka ko aya ko hadisi in akwai aya game da shi a baka in akwai hadisi game da shi a baka abinda ka rubuwan mutane cewa sunayen Allah 99 waɗancan na na gado ko ba haka ba eh waɗanda aka karanta ma 'yan islamiyya malaman su Allah saka musu da alkhairi sun samu abin haka sai suka yi ta karatu ido ruhe ko ba haka ba amma hakikatan ina da na sha karantawa a nan ma malam ya yi bayani tun tuni shekara shekaru da yawa mun taɓa karatun waɗannan muka zanna muka fidda su sunayen Allah ɗin waɗanda Allah al-husna ina jin karatun ma bai daɗe ba ko kwanakin baya na karanta su a wani daga cikin ɗaya daga cikin karatuttukan mu akwai sunayen Allah ne akwai kalmomi da aka cewa sunan Allah ne amma ba sunayen Allah ne ba a kiyaye daga cikin su akwai wannan tun sadda ne rough hand na abin rough na akwai as-sattaru bai cikin sunayen Allah duk da dai kana jin ana cewa Abdus Sattari ko ba haka ba as-sattaru ba a kiran Allah sattaru akwai wanda yake kore na sun kai akwai as-satiru yake amma ba as-sattaru ba as-satiru ya zo wasu na ce asatiru wasu na ce asatiru ehin amma ba as-sattaru babu suna cikin asma Allah asma'ul husna a kiyaye al-mughithu babu shi duk da hatta da cikin wasu malamai magabata sun yi wannan sun ambaci wannan an ba cikin suna nufin suna Allah na ba Allah dai su yi shi na cikin maganganunsu ko ko wasu sun ambaci kan saboda yana ya cikin waccan alama da ko ta gargajiya ko ba haka ba ita al waccan ta gargajiya ba hadisi bai tabbata da hadisin da ya zace imamu tirmidhi hadisi ne da'if ba la yukajji bihi zauna wani ya zana ayatul awsi na da mun ta mun ta magana game da shi ko ba haka ba wanda da shi da ɗane da jika ne da gidansu duk an ce silsilatul du'afa kila mun san shi to ya kawo hadisin an ta yayatawa ko ba haka ba to shine aka yi ta umarni ana ta abubuwa al-mughis bai cikin sunan Allah al-maqsudu bai cikin sunan Allah akwai abdul maqsudi baban ka daban mamaki akwai wani malami ma babban malami na ya littafai da dama amma dai abdul maqsudi aka ce mai akwai adda'im bai cikin sunan Allah duk da ba ta ko cikin wata asma'ul hula'i husna ba amma suna cewa abdul da'im babu shi shi akwai al khafidu cikin sunan shi Allah al khafidu ko ar rafi'u a cikin ina jira muku ita da kai da muka karanta ta a makarantun mu na zauri ko ba haka ba ehen bai ta ba ta ciki ehen almu'izzu bai ciki ba suna Allah bane almu'izzu almuzillu bai ciki al'adalu bai ciki alwali bai ciki almuntaqimu bai ciki arrafi'u na faɗi alkhafidu arrafi'u bai ciki aljalilu bai ciki a ce abdul jalil bai ciki zul jalali akwai ba aljalilu ba alba'isu bai ciki المسو المحصي بيتكي المبدئ بيتكي المعيد بيتكي المحيي بيتكي سنة الله المميت بيتكي أسماء الله الواجد بيتكي الماجد بيتكي المقصر بيتكي المغني بيتكي المانع بيتكي الدار بيتكي النافع بيتكي الباقي بيتكي الرشيد بيتكي as-sabru bai ciki wadanga duba ba Allah ba kuma baka tadda hannu ka kira ɗaya daga cikin wadanga kana nan ka kira Allah ka ce ya saburu ya saburu ko ya rashidu ya rashidu to ba sani da sai dai haruna rashidu ha kira ko ba haka ba eh amma da cikin asma wallahi suna babu wadannan a fahimta to wadanga na da an ka saba da su saboda suna cikin wadda muka karanta ma yara tuntuni Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Maliku ma suka ce ko Al-Maliku ko Al-Quddus as Al-Mu'min Al-Muhaymin al azizu <laughs> al shine haka yi? ko ba haka ba to da yaji babu wadanga sai sun ka kama raddi yan wahabiya suna canza asma'ullahi husna ai babu kaza babu kaza ciki ya samu kure kaza ba a sa sunan Allah kaza ba wanda ya ce muku babu kaza ce ya samo muku shi qur'ani ko hadisi in ya samo shi sai mu ƙara ko ba haka ba sai mu ƙara da shi amma duk wanda kamar da ce haka duk wadanda cikin wadanda sunan Allah kamar ar-rabbu cikin zaben cin wanda da masu al-maliku suka yi babu ar-rabbu ciki ita ko tana cikin ta harku harku alhamdulillah mhm. huwa ar-rabbu rabbu rabbu rabbu rabbu da mai cikin qur'ani ta yi Allah ya ware ta ga ar-rahmanu ga ar-rahim bismillahir rahmanir rahim ko ba haka ba duk ga sunan al-maliku kana da shi ko ba haka ba al-malikul quddus salamul mu'min al-maliku kana da shi hadda wani ja ka wai wani al-maliku hadda wani maddi kan bai san inda al-maliki ko kan bai san kalmar boy wai hadda wani maddi wai al-maliku ta hankawa kawa maddi abin zaban dariya al-maliku kuma tana ciki al-quddus duk dai ga sunan irin wanda suka musu sune waɗanga kamar irin a ce ma Allah alwitiru sun ka ce babu alwitiru amma na bai ce inna Allah witirun ba yuhibbul witira kaji ba kamar bai karatu hadisi sannan az-zahiru da al-zahiru eh, da ash-shafi suka ce bai ciki kuma wasu ta shafi la shifa illa shifa'uka shifa la yugadiru taqama kuma ga ta ya santa kaga bi irin hakan sannan as-subu as-subu as-subuhu ce ba ta ciki amma ga nan ko rukui kana ta subuhu quddusun rabbul mala'ikati wa ruhu ka ji ma quddusun ta maimaito al mustaqir sun ce ba ta ciki amma inna allaha huwa al mustaqir ba ce an ba ce manzo sallallahu alaihi wasallam kayan kasa su yi tsada ba fastaqirna ya rasulullahi qala inna allaha huwa al mustaqir a cikin buyuwa da hadisan ga su saboda haka ya kamata mu kiyaye kware da gaske in kana da dabara ka sai alƙawa'in musna insha Allah za ka samu kuma in kuɗin ma sun karanta ko ga kasaye ka zo gida kai ta har da iyanka sun ka har da ce insha Allah za ka gamu da albarka da khairi kasiru amma ban ce ya ta ba rataya gida kaka kuma rataya gida sai dai in ka rataya don ka san ka gani kana har da cewa ko ba haka ba eh amma ba ka rataya ba don kai zan laya duk da dai rata laya yan sunan Allah ɗaya na fasa malamai sun yi saɓani game da wannan sani daga cikin ma cikin ahli suna akwai wanda ya ce in sunan Allah ne tsaf babu surkulle ya halatta wannan ba ba wata rigima ta ba ko ba haka ba amma dai abinda wasu malamai suka ce in to yau ka rataye sunan Allah shi ku wani gani ya rataye sunan Allah shi ku wani gani ya jima in ya rataye sunan Allah sai ya ƙara ɗan wani abu ƙari akai ko ba haka ba eh wata rana kuma sannan wani ya bude sunan Allah ya sa sunan wani kun san yasa yastaqimuna tawsiyatan wala ila ahli marjuna ai kida koyin karatun zauri ni na yi karatun zauri eh kun san la fa fa'idan ta ga fa'ida in kana son mace ta soka ko wani ya soka fala sai kai katun fa'un ka sa sunanta <laughs> yastati'una ainu dannan kai katu wa dannan kai katu tauciyatan wawo din nan kai kato swadun kai kato hakuri kai kato anya da Allah kuma ka sa sunan Allah kai haka ka sa sunan wani ciki bai zan shirka ba a kiyaye duk haka malaman ulama isuri kai a kiyaye saboda haka babu matsala game da haka nan duk wani wanda ganin kuskure na ko ba daidai suke ba shi an bai gane ba Allah samu gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu